Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da babaya ko makera da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya ba da shawara a jiya lahad cewa Ukraine ta mika wuya domin kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya lahad cewa zai je rasha da ukraine nan ba dadewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar afirka wanda a halin yanzu yake mata jagoranci kanin shugaban amurka joe biden ya isa ƙasar japan a zagayen balagurunsa na biyu wanda ya kai a nahiyar asiya a matsayinsa na shugaban ƙasa. kanan labaran kenan aka saurara a ci gaba da fatattakar sauran mayakan boko haram da suka rage dakarun rundunar kawancen yankin tafkin chadi ta ce tana samun nasara na je tafkin da ma shekara na biyu ban fahimci komai ba sai dai walakanta mutane ake yi ba jini ake ba ba komai ba saboda haka yan uwana wanda suke tafkin da kawo kanku niger ko nigeria haka kuma za ku ji cewa bayan da wasu 'yan bindiga suka yanki kan wani dan majalisar jihar anambra rundunar 'yan sanda ta ce kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban kasar Poland Andrei Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi inda ya bada shawarar cewa Kiev ta saki wani yankinta ta barwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. duda ya shaida wa majalisar dokokin ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata ukraine ta miƙa wuya ga bukatun putin yana nuni da shugaban rasha vladimir putin ya ce ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta ya kara da cewa ba za a iya komai game da ku ba tare da ku a ciki ba inda aka miƙe tsaye aka jinjina masa a cikin zauren majalisar dokokin duda shugaban wata ƙasa na farko da ya jawabi a majalisar dokokin ukraine tun bayan mamayar rasha a ranar 24 ga watan fabrairu ya ce dole ne kasashen duniya su buƙaci moscow ta janye dakarunta kwata-kwata daga ukraine shugaban na poland wanda ƙasarsa ta karbi 'yan gudun hijirar ukraine sama da miliyan biyu da suka tsire daga yakin ya ce ba zai huta ba har sai ukraine ta zama mamba a tarayyar turai a hali da ake ci kuma shugaban kasar senegal Macky Sall ya faɗa a jiya lahar cewa zai je rasha da ukraine nan ba daɗewa ba a madadin ƙungiyar tarayyar afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci a ranar 18 ga watan mayu aka shirya tafiyar amma bata tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar kuma an fitar da sabon lokaci sali yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya kara da cewa ya sabo damar wakiltar afirka ne daga kungiyar tarayyar afirka na yin wannan tafiya da ita rasha kanta ta ba da gayyata mamayar da rasha ta kai wa ukraine wanda ya yi wa tattalin arzikin afirka lahani sakamakon hauhawan farashin hatsi da karancin man fetur ya fuskanci rarrabuwan kawuna a nahiyar afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya isa kasar japan a zagayen balagoronsa na biyu da ya kai a nahiyar asiya a matsayinsa na shugaban kasa biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu a yau litinin zai gana da prime minister fumio kishida da sarki naruhito tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da amurka ke jagoranta a ranar talata zai karu da shugabannin india da australia da japan don halartar taron kungiyar tsaro ta quad Biden ya sauka a tungar sojin sama ta Yokota a wajen birnin Tokyo bayan da ya shafe kwanaki biyu a Koriya ta Kudu. Bulaguron da ke jaddada kudirin tattalin arzikin Amurka ga yankin. Jama'an Amurka za su iya yin hasashe ne kawai ko Koriya ta Arewa za ta gwada makamai masu linzami da bama-bamai yayin da shugaban na Amurka ke ziyara a yankin bayan ya yi watsi da yunkurin Washington. shugaban koriya ta arewa kim jong un bai tayar da wani gwaji ba yayin da biden ke makwabciya koriya ta kudu amma jama'an amurka suna cikin duhu akan abin da ka iya faruwa in an jima kaɗan baba zai sake dawa da labarai kafin nan za mu leƙa yankin tafkin chadi inda sojojin rundunar ƙawancen yankin suka kaddamar da wani aikin kawo ƙarshen burbushin mayakan boko haram da iswap a tsibirin da ke zirin yankin na tafkin chadi daga abuja ga rahoton da hassan mai na kaina ya haɗo mana wata sanarwa da kakakin rundunar laftanar kanar kamaruddin ademola adego ke ya aiko mana ta ce wannan aiki wanda sojojin najeriya da chadi suka kaddamar tare lokaci guda an samo shi ne daga sansanonin 'yan ta'addan na yankunan grada kwatan mai shayi daban karfe daban gajere tumbin buhari tumbun abuja sabon tumbu ali sharifti doron naira da kuma daban masara a dai sansanonin 'yan ta'addan sojojin sun sami katan-katan na bandan kifi gero kayayyakin gida babur da wata tsohuwar kore kura kuma duk an kone su kurmus sojojin kazalika sun cafke wasu mutane talatin a doron naira da suka ce sufa masunta ne da masu yin noma yanzu haka an kaddamar da bincike an gano ko su suwa ne a baya dai rundunar tafkin chadin ta kaddamar da wani mummunan farmakin kawo ƙarshen 'yan ta'addan mai take operation lake sanity inda ta karkashe ɗimbin 'yan ta'addan aka koma kama wasu a raye kana wasu kuma suka yi saranda irin su katada wani ɗan boko haram ɗan asalin ƙasar Nijar. Sunana katada na je tafkin da ma shekara na biyu ban fahimci komai ba sai dai walakanta mutane ake yi ba addini ake ba ba komai ba saboda haka yan uwana wanda suke tafkin da kawo kanku Nijar ko Nijeriya. kuma kamar yadda babban kwamandan rundunar kasashen tafkin cajin general abdul khalifa ibrahim ke shaida min Duk da nasarar da suka samu ya ce hakan ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba. Muna nan muna aiki. Wuraren da muka je daga kori su 'yan Boko Haram dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu amma akwai wurare da muka je Allah ya ba mu nasara muka haɗu da su aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara. Dakarun na MNJTF sun kuma kaddamar da irin wannan farmaki ta ɓangaren Malam Fatori ta gefen Najeriya har zuwa yankin Difa a jamhuriyar Nijar. An dai wannan aiki ne a zagayen zirin tafkin Chadin a yankuna irin su Ali Jimari, Dogon Ciku da Tumbin Rago. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar shi ma ya yi fama da irin nasu kasan na aika aikar 'yan Boko Haram kamar yadda wani babban sarki a yankin ke mun karin bayani a kwanakin baya. To salamu alaikum ni suna na mai inusa mai manga sarkin kanton gume Niger. Mu tsakanin ruwan cadi da garin nawa bai wuce ba kilomita goma sha hudu. Ba mu da wurin kiwo ba mu da wurin noma. kuɗin a zamne muke kuma jihar difa gaba daya ma san noma da kiwo shine aikin mu yanzu wannan abun duka mun rasa su to sojin ma shi sabilillah suna aiki me yanzu dai abin jira a game shi ne irin ƙarin tasiri da wannan aiki na rundunar haɗakan zai yi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na tafkin chadi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya sanar cewa zai jagoranci wata gagaruman zanga-zangar lumana ta kin jinin gwamnati a babban birnin kasar islamabad a wani lokaci cikin wannan mako domin ƙara ƙaimi akan buƙatarsa ta gudanar da sabon zaɓe kani ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta pti a takaice kani babban jam'iyya a pakistan da su isa birnin domin halartar taron gangaminsa da ke farawa a ranar laraba yana mai cewa a ƙarshe zanga-zanga za ta rikide ta koma zaman dirshe kuma za su ci gaba da yin haka har sai an saurari bukatarsa wata kawance karkashin jagorancin 'yan adawa ta kori tsohon dan wasan cricket wanda ya zama dan siyasa daga mukaminsa a watan da ya gabata a wata kuri'ar rashin amincewa da shi da majalisar dokokin kasar ta kada lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta kusan shekaru hudu tana mulki babban abokin hamayyar khan na siyasa shahabaz sharif ya maye gurbinsa a matsayin shugaban sabuwar kawance da ke mulki ba za mu taɓa amincewa da wannan gwamnati ba a kowane hali in ji kan a wani taron manema labarai wanda aka watsa ta gidan talbiji a birnin peshawar da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da yake bayyana shirinsa na yin tattakin a ƙarshe yaƙin ukraine tare da cuta da barna da ta biyo bayansa ya ƙara ta'azzara hajiya lahadi yayin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kira ƙasashe don magance cutar da har yanzu ake fama da ita da ɗimbin ƙalubalolin kiwon lafiya da ake fama da su a duniya duk inda ake yaki akwai yunwa da ciwo da suke biye in ji shugaban hukumar kiwon lafiya tedros azanum gibriasos yana kashedi a ranar farko wurin buɗe babban taron hukumar lafiya ta duniya babban taron wanda zai ci gaba har zuwa ranar asabar shine karo na farko da hukumar WHO ke gudanar da taron kasashe mambobinta 194 a karon farko tun bayan bullar cutar COVID-19 a ƙarshen shekarar 2019. Tedros ya yi gargaɗin cewa muhimmin aiki a wannan taro don magance ƙalubaloli masu tarin yawa na kiwon lafiya a duniya ciki har da matsalar COVID-19 ba zai iya yin nasara ba a cikin duniya da ake fama da rarrabuwan kawuna. tsohon ministan lafiya na habasha ya ce yana kallon barnan da aka yi a ukraine ta irin abubuwa da shi kansa ya taba gani a baya yana mai cewa hannun yaro ne na yaƙi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Wasu 'yan bindiga sun yanke kan ɗan majalisar dokokin jihar Anambra mai suna Dr. Ikechukwu Okoye bayan sace shi da suka yi a makon jiya. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike don ganin an kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ga wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abubakar Sokoto. an fille kan dan majalisa a jihar anambra dabta okechukwu okoye bayan sace shi da aka yi a jihar a baya-bayan nan bayanai dai sun nuna cewa wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi rahotanni dai a yanzu sun tabbatar cewa an cinci kansa wanda aka fille kuma an cinci kansa ne a wani gefen titi tare da wata wasiƙa a mazaɓarsa da ke jihar ta anambra rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki dsp a kanga antoni shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar anambra kuma na tambaye shi irin matakan da suke ɗauka faruwar wannan lamarin sai ya ce There is an operation going on to get arrest the people that did, did that. And the state government also Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. kuma ina tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tuni dai gwamnatin jihar ta anambra ita ma ta yi allah wadda da wannan lamarin a cikin wani bayani zuwa yanzu dai ina kara tabbatar maka da cewa al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a jihar ta bara. an dai daɗe ana zargin 'yan kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biyafara da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa farfesa yahaya tanko baba malami ne a jami'ar usman dan fudo da ke sokoto kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum ah, yana da taɓarɓarewa ne a kowane yanki na na wannan ƙasa a kudancin najeriya kudu maso gabas abin ya kazanta wa'annan 'yan bindiga da suke um, fakewa da fafutukan neman kafa eh, ƙasar biafra suna ɗauke da manya-manyan makamai kuma suna cin kare su babbaka suna addaba mutane suna suna kisan gilla suna kashe jami'an tsaro suna kashe 'yan ƙasa suna kashe ma mutanensu su 'yan ƙabilar ya kamata dattawa da 'yan siyasa su yi wannan matsala karatun ta natsu kuma su yi kokari samar da wata dama na sasantawa da waɗannan mutane. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin sai kuma kilohaz talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan birnin Washington DC a goma na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Mu haɗa shiri na gaba. amma assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin lambaran kare haƙƙin ɗan adam yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadin magada da 'yan fansho da dai sauransu a yau shirin zai sauka masarautar zazzau kan gadon 'ya'yan marigaya sarkin zazzau shehu idris ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashin gunel. A sabon shirin za mu shiga masarautar Zazzau a jihar Kaduna don duba batun korafin rashin samun gado na bakwai daga 'ya'yan marigayi Alhaji Abubakar a Kibiya 25, wanda ya kwana biyu da rasuwa tun 1979. Marigayin dai yaya ne kowan marigayi sarkin Zazzau ne Alhaji Shehu Idris wanda ya rasu a shekarar 2020. 'Ya'yan marigayin sun bayyana wannan shiri cewa mahaifinsu mai hannu da shuni ne. kuma duk da Allah bai bashi dama yi wa sarautar zazzau ba ya mara baya ga kaninsa marigayi alhaji shehu idris ya zama sarki Marigayen abubakar akibiya na daga cikin waɗanda dakta mamman shata ya ambata a waƙar alhaji sarkin zazzau shehu yana mai cewa uban ƙasa usmani na shantali na garba jikan malam sambo marigayin shine garba wato abubakar lokacin da allah ya masa rasuwa ya bar dukiya mai tarin yawa ga 'ya'yansa maza da mata Iyalin marigayen sun yi kirari da nuna shaida wasu takardu da ke nuna marigayi sarkin zazzau Shehu Idris ya karɓi ragabar raba gadan, inda ya adana dukiyar da nufin raba wa magadan musamman in sun mallaki hankalin karɓar gadon su. Manyan yaran sun samu gadon su amma ƙananan sun ce ba samu ba. Haka dai rayuwa ta yi ta gudana, magadan na neman gadon amma haƙa ba ta da ruwa ba. Har yanzu dai har Allah yi wa sarki shehu rasuwa magadan ba samu nasarar samun gadon nan ba. Wannan ya sa iyalan mariga Abubakar a Kibiya suka shigar da ƙara kotun shari'a ta musulunci ta ɗaya da ke Zariya. ƙarƙashin kadi Aminu Jamari. Babban abin da 'ya'yan marigayen suke so shine a ware musu gadansu daga dukiyar marigayi, Shehu Idris. A basu in ya so sai a ci gaba da raba gadon ga iyalan marigayi sarkin. A yau za mu fara ne da sauraron tushen ƙorafin daga ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen wanda suka wakilta a madadinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ah, sunana Muntaka bakar Idris da aka fi sani da marigayi Alhaji Abu Akibiya Lemu Zaria yaya ga mai martaba Shehu Alhaji Dr. Shehu Idris marigayi sarkin zazzau da Allah ya mai rasuwa a shekara ta 2020. Imana bayani me kake so shi wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani don na ganka dauke da tarin takardu to wato abin da ke faruwa akwai kudin gado da mahaifinmu da allah ya mushi rasu alhaji abu akibiya marigayi wato ainihin ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa na shekaru da suka wuce kamar daga ainihin 60 ko 50 zuwa 60 70 har zuwa 1989 da allah ya mushi rasuwa gab da zaben a alhaji shehu shagani a sai dai alif da saba'in da tara ne amin saba'in da tara kai alif ɗari tara da saba'in da tara akwai gado da mahaifinmu allah ya mushi da allah ya mai rasuwa wancan shekaru ya bari aka raba ma 'ya'yan shi mu ashirin da biyar maza goma mata ainihin goma sha biyar yi mana bayani tukuna yaya shi kaci mahaifin naku shine wa yake ga marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris hakika shi wa yake ga marigayi alhaji dr shehu idris a sarkin zazzau wato shi ma sunansa watakila alhaji abubakar idris ne eh abubakar idris ne amma an fi sani shi da alhaji abu a kibiya don a wancan lokaci mutanen zazzau ko cikin zariya su suka samu shi wannan suna bisa ta'ammali da motoci da yake da su na yawanci za ka ga a wancan lokaci motoci shi suna kara kai na da an ji jirin mota za a ce za ka ga mutane sun fito kamar sarki za ka ga abu da yake shi dan sarki ne za ka ga jama'a sun fito kan bakin titi suna aje a kibiya a dawo a mashi to dalilin lakabin da sunan na bi shi kenan wanda su jama'a mutanen zaria akwai dattawa da wanda suka rage sun san wannan bayanin da nake yi. shi ke yi mana bayani bayan allah ya masa rasuwa alif da ɗari tara da saba'in da tara kaci an raba gado gari ku 'ya'yansa ashirin da biyar mata sha biyar maza goma ya aka yi to bayan rasuwar shi a daga wannan shekaru duka muna ƙanana mu yawancin mu kamar goma sha biyar din muna ƙanana aka raba mana gado a kowane namiji a lokacin aka yi ta raba tun daga dubu uku uku aka fara har aka zo ga wanda abinda muka samu muka yi tracing aka yi wasu suka bi binciko an samu dai akan kowane namiji dai ya kare da dubu goma sha biyar mata kuma dubu bakwai da dari biyar biyar kowanne so bangaren abin an tattara bangaren kuɗi kenan ko eh. kuma duka dukiyar misali sai da aka tattara ta sannan ake wannan rabiya exactly wato bayan an samu abin da aka samu shine martaba alhaji da shehu idris wanda shine ya shoti a ah, kamar yadda ka sani idan ah, allah ya mutum rasuwa dole akwai cikin yaya ko yan uwa kamar na sarki wanda zai je shi zai je ya gaya ma kotu a yi affidavit a kai ma banki banki kuma su ba da izinin a rufe wannan account a ciro abin da ke ciki to ba an yi haka an ciro aka yi ta da wasu kayayyakin shi motocin shi haka da yake daukan kaya da kuma ainihin motocin shi na hawa ana aka sayar da kuma wanda suke dan bibin shi bashi yake bibin su bashi sukan kawo to ana yi ana ƙara rabawa to akwai wanda kuma wasu da muka bincike aka samu ma akwai wasu kudade da ba aka kawo ba kamar wata motar shi an sai da ita dubu hamsin a wancan lokaci 1980 ba a kawo wannan kuɗin ba an bincika dai ba a gani ba amma an samu wasu shaidu da yake nuna ga motar da aka bari ba a kawo ta ba to har allah ya yi mai rasuwa dai ana ta bin abubuwan har ya ce a mishi kuɗi ya biya aka yi mai kuɗi to har dai kuma gab da allah ya zo ya mishi rasuwa a 19 a soja a 2020 eh to ya lamarin ya kasance ma'ana eh, kasan wannan irin rabiyar watakila akwai kamar da ka fara cewa wasu na kanana sosai a cikin ku ba mamaki har da kai kanka ma eh har da ni kaina a wancan lokaci mu bakwai ne wanda aka ware kuɗin mu aka aji sorry ba ko mu bakwai ba akwai mata daga baya sun ta sun aure mu wuce mu bakwai kamar mu goma sha ne haka to a kowane in za su yi aure yakan ce ya ci a cikin kudinsu ne ya musu hidima to har muka rage sauran mu bakwai mu uku maza mata hudu kaga mu bakwai kenan a yanzu abinda aka dai duba aka bincika aka gani mu bakwai ne ya rage wanda bai ba mu wannan kuɗi ba har aka je ga banki ya tuttura ya ta ba da takardu aka je bank bank suka ce to tun 1983 dai ya cire wannan kuɗi so kila ya manta ne yana ta rubuta takardu cewa kuɗi na nan amma ba shi a nan banki a tare da su so ya yi zo ce da ai mai kuɗi ya biya su dokaji shi sakataren shi da ɗan shi wanda ke kula da harkokin baga takardar shi da allah ya mai rasuwa alhaji ibrahim abdulkadir shi wato sunan shi umar idris dan isan zazzau so har fayil din yanzu aka magana ke makanan fayil din gidanmu yana hannun tsakanin shi dokaji da dan isa wanda shi ne a lokacin private secretary na sarki yanzu wani hali ake ciki wani mataki kuka ɗauka eh, tun da shi dai ah, alhaji shehu idris allah ya karɓi abunsa a shekara ta 2020 to an kokari an mun same su mun musu bayani an same su gida-gida duk manyan 'ya'yan shi da hajiya sala aminu akitat aminu shehu idris wanda shine yanzu dan galadi manzanzo shine ke auren babban 'yan shi na mace an same ta an samu ainihin su babban dan eh, shi turaki aminu shehu da duk an same su so suka ji dai su daga baya dai ta tattara su har aka ba samu cikakken magana ba har sai da aka je kotu aka ta jiran su su ce a a sai an yi eh, takabin mata bayan takaba su ce wannan su ce wancan har sai da muka ji sun fara rarraba gidaje suna ta rarraba kayayyaki suka yi suna ta sai da kayayyaki dai to abin da ya yi yawa har aka kai ga lokacin da aka ce to mafi kyau da kawai dole ne a kai su kotu saboda wannan shi mai martaba ba a san ina ya ije wannan abu ba wancan lokaci wannan kuɗi ya kamata an sa su a wani wuri dole yanzu nan ba kankana na kuɗi a ɗaya ba ne so idan ma ba su ya salwantar da su ne tunda su banki sun ce ba kuɗin mu a wurin a nan banki an riga an cire wannan kuɗi so duka kawai sarki shi yana ta bada takarda ne ana cewa a zo banki amma ba shi yaya shi suna ɗauka akwai wannan kuɗi a banki ba su ba komi namu a banki a dai akwai dai rekod ɗinmu amma ba kuɗi a banki so aka je aka kai ga lauyoyi suka rubuta musu eh, aka ba su shawara suka ki aka je kotu kotu ta ce to kafin a mishirin kes shi alkali ya ba su abin nan har so uku cewa su yi kokari su sasanta da kan wannan magana bai kamata su bari wannan ma maganar ta fito fili ba bai kamata su bari mahaifinsu da yadda aka san shi da martaban shi wanda martaban shi ne akan martaban shi ne su suke cin albarkaci bai kamata su bari wannan abu ya kai ga yadda yake a yanzu ba kuma a musulunci bai kamata su raba komai ba sai an cire mishi bashi duk wani bashi da suka sani bai kamata su ainihin raba ba ba tare da an cire ba to duka dai ba su ji ba shi alkali ya ta kokari ya jawo hankalinsu don a yi kokari a yi ta maganar nan sun ki shine har ya kai ga aka je kotu kotu kuma suna ta kokari dai su yi su so shi duka yan uwa har da shi akwai yayin mu marigayi alhaji sunusi shi ma ya je duk ya same su cewa su yi kokari su cire wannan abin da duk yi zamana aka ce shi ne a yi ta maganar nan maganar nan tunda allah ya samu bawan allah nan ya bar dukiya kuma waɗannan bayan allah ba suna da wani abu ne wanda za a ce eh za su iya yafe wannan abu ba duka sun ki jin wannan ainihin shawarwari da ake taba su so bisa haka shine alkali ce to kenan a zo a gabatar mushi da kes a ci gaba da kes abin da ake ciki masu kun dai halin da ake ciki game da wannan takaddama ta neman kasan gado idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya ta hanyar jin ta bakin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen sarkin kudin zazzau barista Samba Shehu Idris wanda ya bayyana cewa suna sane da maganar kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce sai hukuncin da kotu ta yanki. amma duk da haka ƙofar shirin ciki da gaske a buɗe take ga magadan marigayen sarkin zazzau shehu idris su yi bayanin bangaren su kan wannan batu na gado da ake magana a kai. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kamun wannan shirin Nasir Adam El Hikaya. Nisar fil hashin gumil ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya. Da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice. To Sarfiyula a takaice shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi inda ya bada shawarar cewa Kiev ta sake wani yankinta ta barwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. duda ya shaida wa majalisar dokokin ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata ukraine ta miƙa wuya ga bukatun putin yana nuni da shugaban rasha vladimir putin ya ce ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta To a gaishe ka masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu sai a zira mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya koma makeri da ya taya na gabatarwa. Da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni ga hamma da injiniyanmu. Mr. Carl ni sarfila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai a kasance da mu an jima kaɗan da misalin karfe takwas na wannan safiya ashirin na hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.